Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 60 A Nijar kuma ana kama mu a tashar mu tafiya Afrik da ke yamma kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a noma da sarauniya da lal da niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa rediyo ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Bauchi ana ci gaba da cece-kuce akan lamarin gina madatsarwa na kafin zaki. Aikin kafin zaki aiki ne da wato madatsarwa na akwai rikici haka kuma za ku ji irin yadda ake zargin mayakan libya da laifin cin zarafin 'yan afirka a ƙasar in sun kama su su yi musu azaba su ce ka kirayi 'yan uwanka da annan tripoli su kawo kuɗi shin ta yaya kuke ganin za a shayo kan matsalar kwararra bakin haure ko 'yanci rani daga nahiyar afirka zuwa kasashen turai lambar da za a iya kira ita ce 1 2 2 biyar biyar biyar bayan ga haka kuma muna kuma dauke da shirin wasanni a takaice daga najeriya amma duk sai an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Yau Alhamis yini na shida kenan da aka tsaida wasu ayyukan gwamnatin Amurka kuma zai yi wuya a yau dan a cimma maslaha a kikikakan da aka samu tsakanin shugaba Donald Trump da 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar dokokin kasar. Trump ya jaddada cewa sai an ba shi kuɗi dala biliyan biyar don gina katanga a bakin iyaka ƙasar da Mexico. a yayin da 'yan jam'iyyar democrat suka ce san ba za ta yiwu ba maimakon haka sai suka ce za su yarda su bashi dala biliyan 1.3 don tsaron kan iyakar a saƙon da ya rubuta a safiyar yau alhamis a shafinsa na twitter Trump ya ce 'yan Democrat sun kokai ga gane cewa muna matuƙar buƙatar tsare bakin iyakarmu da kuma gina katanga a kudancin iyakar ƙasar Trump ya kuma yi kirarin cewa galiban ma'aikatan da ba za a biya albashi ba a lokacin da wasu ayyukan gwamnati suka tsaya 'yan Democrat ne. Da aka tambaye shi jiya Laraba har zuwa yaushe yake gani matakin da ayyukan gwamnatin zai kasance. Trump ya faɗawa manema labarai cewa sai abin da hali ya yi. Sarki Salman na ƙasar Saudiya ya yi wasu sauye-sauye a majalisar ministocinsa biyo bayan fushin da wasu ƙasashen duniya suka nuna a kan kisan ɗan jaridar ƙasar Jamal Khashoggi kusan watanni uku da suka wuce. Kafafen yada labaran ƙasar sun ce sarkin ya naɗa ƙaramin ministocin harkokin wajen ƙasar Ibrahim al asaf a matsayin babban ministan harkokin wajen ƙasar. wanda ya maye gurbin abdel, aljubair wanda ke rike da mukamin tun daga shekarar 2015 shi kuma aljubair aka rage masa matsayi zuwa karamin ministan harkokin wajen kasar bayan haka sarkin ya kuma maye gurbin shugaban rundunar dogarawan tsaron kasar yarima mitab bin abdallah da yarima abdallah bin bandar bin abdulaziz Shi kuma janar Khaled Ben Kirar Alharbi aka naɗa shi a matsayin shugaban rundunar tsaron ƙasar yayin da Musa Yed Al-Aiban aka ba shi mukamin mai ba da shawara a fannin tsaro. ana sa ran sarkin da ɗansa yarima muhammad bin salman mai jiran gado za su sanar da sauye-sauyen bayan da wasu jami'an saudiya suka kashe kashoji a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul a watan oktoban da ya gabata Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis 'yan sanda a gabashin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Kongo sun harba harsasai da barkunan tsohuwa don wargaza wasu masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da aka ɗauka na hana su yin zaben shugaban ƙasa ranar Lahadi. Masu zanga-zangar da yawa sun kona tayoyi sun kuma lalata cibiyoyin da ake jinyar cutar Ebola a birnin Beni bayan da hukumar zaben kwango ta ce za ta ɗage zaben har sai watan Maris na baɗi a biranen Beni da Butembo da garuruwan da ke kewaye saboda ɓarkewar mummunar cutar ta Ebola da aka samu a yankin. Haka kuma hukumar zaben ta ɗage yin zaɓe a birnin Yombe da ke yammacin ƙasar saboda rikicin ƙabilancin yankin. Masu zanga-zangar sun kuma yi tattaki zuwa ofishin zaben Beni domin neman a basu damar su kada kuri'a a ranar Lahadi tare da sauran jama'a ƙasar, kuma sun buƙaci shugaban hukumar yayi murabus. Garuruwan da aka ɗage zaben akwai masu adawa da shugaba Joseph Kabila mai barin gado sosai, shugaban da yake mulkin ƙasar tun bayan da aka kashe mahaifinsa a shekarar 2001. Jami'an a Amurka da ke tsaron bakin iyakar kasar sun ba da umarnin a yi wasu sauye-sauye wajen kulawa da yara 'yan ƙasa da shekaru goma a yayin da ake jimaman rasuwar wani yaro ɗan ƙasar Guatemala mai shekaru takwas da haihuwa a hannun jami'an Amurka. ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka da jami'an tsaron iyaka sun yi wani taron manema labarai jiya laraba inda suka ce sun kammala wani zagayen binciken lafiyar kusan duka yaran da ke hannun jami'an tsaron iyakar ɗaya daga cikin matakan da jami'an ke aiwatarwa bayan da yara biyu suka mutu a hannunsu a watan nan. A gaida Maryam Dauda labaran da aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To da la'in sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoto daga Abuja Najeriya inda bayan cece ku ce da aka ɗauki shekaru ana ta yi tsakanin wasu jihohin Najeriya makwabtan juna dangane da aikin madatsarwa na kafin zaki a jihar Bauchi. Yanzu gwamnati tarayya ta bayyana matsayinta akan aikin daga Abuja wakilinmu mu Hassan Maina kai ne aiko muna da wannan rahoto. A ba dai an yi yunkurin aikin madatsar ruwa na kafin zaki da ke jihar Bauchi, aikin da mutanen jihar Yobe mai makwabtaka da Bauchin suka yi ta adawa da shi bisa fargabar rasa ruwan da ke isa zuwa ga yankunan su. Na tambayi ministan albarkatun ruwan Najeriya, injiniya Suleiman Hussaini Adamu, ko ya zuwa yanzu mai ake ciki? Aikin kafin zaki aiki ne da wato madatsar ruwa na akwai rikici. amma na zo na tarar da muhawara da aka yi akan cewa an yadda a samu ƙwararru su zo su duba su gani su nazari menene illar wannan aikin ga al'ummar da suke can yobe da sauransu an kawo min rahoto amma ban gamsu da wannan rahoton da na samu ba saboda haka muna so mu sake duba kuma a yi rahoto wanda da gwamnatin bauchi da gwamnatin yobe da gwamnatin jiga da kowa za su yi su amince dan masanin fika alhaji baba aba da ke zama tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara ya ce akwai bukatar ɗaukar wannan mataki na farko dai a sa wakilan wayannan jihohin da duk ah, in aka yi kafin zaki zai shafe su dole ne a sa wakilan su a tafi tare da su amma idan aka zo aka yi ba tare da wayannan sun sa bakin su sun ba da shawara ba za a koma gidan jiya abin da ake gudun dai shine abin da zai kawo jituwa kuma zai kawo matsala a jihohin da suke kusa-kusa da wajen. Kwararre kan sha'anin ruwa da raya karkara injiniya Dr. Hussaini Hassan ya ce wurin sabon wannan nazari fa akwai buƙatar yin la'akari da waɗannan sassa. Akwai hade ida jama'a da kuma dubu basin trust fund tana da abin da ake cewa kakiman management plan wanda ya shafi gawa barno yobe plateau wanda suke amfani da wannan kogin akwai committee for survival of river yobe akwai dabola area joint development association wanda suka yi shekara kusan da biyar duk wani sarƙaƙiya game da kogin da yake kuma dubu yobe da sani ya kamata irin wa'annan wa'annan ya kamata a tuntuɓe su ni kaina na yi rubutu sun kai guda hudu akan kafin zaki da. Kamar yadda babban sakataren hukumar raya kogunan jama'ar da Hadeja Dr. Ado Kalir ke cewa duka wannan damuwa fa ya biyo bayan matsalar da aka samu ne na kafewar tafkin Chadi. Kaga tafkin Chadi ba ruwa ciki kogunan da suke kawo ruwa cikin tafkin chadi duk sun bi sun tattoshe hatta shi wannan koma dubu hadai jama'ar koma dubu yobe yanzu dai abin jira a gani shine yadda sakamakon sabon nazarin zai kasance hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan mai Maina Kaina yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar yayin da rahotanni ke bayyana cewa 'yan bindiga laraba na gallaza baƙaƙen fatar da suka yi garkuwa da su a ƙasar ta Libya kan buƙatar a biya kuɗin fansa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun fara tuntuɓar mahukantan ƙasar ta Libya da nufin kawo ƙarshen wannan matsala da ke ƙoƙarin ta'azzara. Wannan wata bidiyo ce da ke gwada wasu larabawa ɗauke da bindigogi sun saka wasu baƙaƙen fata a gaba a dokar daji. Suna ta sa su tamkar ɓarawo da mai kaya. Abinda masu muhawara a shafukan sada zumunta ke alakantawa da cin zarafin da ake zargin 'yan bindigar Libya na yi wa baƙaƙen fata. Kuma a cewar Mamman Nura wani dan ciranin da na tuntuɓa ta wayar telefon tabbas baƙi na fama da ukuba a libya alal hakika wannan alamar yana faruwa sosai sosai ma hakan gaskiya nikan kai mu hakan ya taɓa faruwa da ni kuma ya faru da mutane da yawa ma a cikin kasar libya kuma yana ta ci gaba da faruwa hmm. wasu ana raunata su wasu kuma ana yi masu ciwo wasu kuma ana tsare su a ba su kashi a sa sai uwan sun kawo kuɗi don su su gaskiya mun gaji da irin al'amuran da ke faruwa muna cikin matsala sosai. Shi ma wannan wanda bai so in ambaci sunansa ba da ke min bayani ta hanyar WhatsApp ya tabbatar da kwaruwar wasu abubuwa makamantan wannan. Ba 'yan Nijar kaɗai ne ba mutane ne dubbanai, an rarraba su a gidaje-gidaje wannan sun ɗauke shi ta kamar kasuwanci in sun kama su su yi musu azaba su ce ka kira 'yan uwanka da annan Tripoli su kawo kuɗi. Kungiyar kare hakkin bakin haure ONG Jimed wacce ta yi Allah wadai da wannan al'amari a wata sanarwar da ta fitar ta bukaci gwamnatocin afirka musamman hukumomin nijar su gaggauta ɗaukar matakan kariya ga 'yanci ranin kasar a libya hamidu na bara shine shugaban wannan kungiya wannan abu ne da bai dace ba eh, wanda ya taka 'yancin adam kasar nijar eh, kundin tsarin mulki ya tilasta ma gwamnati ta ba da kariya ga duk da nijar a duk inda yake kenan ya kamata a ce gwamnatin niger ta ɗau matakan da suka dace don wato kare haƙƙin 'yan eh, niger da suke kasashen waje gwamnatin jamhuriyar niger wace ta nuna rashin jin daɗi a game da abubuwan da ke wakana ta alakanta wannan al'amari da aika-aikar 'yan damfarar da ke safarar bakin haure kamar yadda ministan harkokin wajen wannan ƙasa kallahan kurau ya bayyana mun menene gaskiya cikin harkar wannan ta talibi e akwai 'yan niger da 'yan libi e waɗanda sun ka gama kai suna aikin cuta mun sani an gaya musu har sunaye ana bamu sai ce muku za su kai ku gari kaza tripoli ko ina ne inda dai an san babu matsala da sun ɗauke ku sun kusa kai sai su jirga mota su yi wani waje sai su yi wajen bani walid can su zo su saida ku da inda kuke su. inda sun ka riga suka kai bani walid babu dama wadda za ku yi kuma ku ta sai su zo su saida ma wa'anda can akwai wa'anda zaman su su bidaddala kowace hanya ce da ƙaryin ciya a cewar minista kalla hankurau yanzu haka hukumomin na niger na shirye-shiryen wani taron gaggawa da takwarorinsu na libya da nufin ɗaukar matakan murkushe wannan matsala mun kira shiga da ya zo nan mu tambaye shi wace hanya ya gani mu za mu amfani da ita mu taɓo 'yan niger da a cikin wannan hali na biyu mun gayyaci ministar na harkokin cikin gida interior na can libi ya kawo ziyara nan nijar su zamna da shi da takwaran shi na nan niya su zamna su samu muna hanyar da za mu hiddo 'yan nijar mu da cikin wanga hali kenan kun ga ba a kwanta ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To madalla a gaida Suleiman Barma kamar yadda kuka ji a farkon shirin shin ta kuke ganin za a shawo kan matsalar kwarar bakin haure ko 'yanci rani daga nahiyar Afirka zuwa kasashen Turai kafin mu buɗe layukan mu mu shakata da wannan waka. madalla muna nan sashen hausa na muryar amurka muna jiran sakonninku yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kai tsaye muna tare da daga nan birnin washington dc muna tare da wasu wanda lamarin ya shafa daga trablus kasar libya salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam muna lafiya lahiya lau daga tripoli daga travelers ne daga libya ne ko eh daga libya to ba dole sai kun faɗi sunayen ku ba dan mun san cikin yanayin da kuke ciki za ku iya ba mu albarkacin bakin ka me yake faruwa a yanzu haka me ya faruwa a gare ku Allah ya so dai libya dai yanzu sai dai mu ce mun gode Allah dan gaskiya muna cikin mawuyacin hali fi sabilillahi muna neman ɗauki ga ubangiji kuma ga gwamnati ga gwamnati eh ina shin ka ana kama mutanen mu ana kashe mu kamar kiyasu ba mu da wani muhimmanci a rayuwarsu to lamar yanzu haka kuna da dama wanda ke wanda suke wanda wanda wannan abu ke ya shafa kowa da ke cikin libya ba tsira ya yi ba idan ba ya sauka gidansu lafiya ba to ga kashe ko ina ka ga ka aje layi za mu kara dawo gari ga ka aje layi ka tsaya za mu dawo Wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne kan layi? Kana magana da magana da Aminu Kanke daga sabuwar garin Kaduna. To Malam Aminu, kaji kai tsaye muna tare da wasu 'yan kasar 'yan kasar yankuna namu na arewa arewacin Nijar da Najeriya wanda ke yanzu haka a eh, Libya suna ba mu albarkacin baki su muke hora. Me zaka ce a wannan lamarin? Gaskiya sai dai mu taya su da adda Allah Ubangiji ya sa kowane to za mu ƙara koma a libya muna jinka malam ka ci gaba da bamu abin da kake cewa kai kasancewar idan kuka hito daga gida kuka zo nan ga za ku zo ba a darajance ba kuma bara a kama muku girma ba irin kun zo neman abinci hakan ga za ku yi aiki a hana ku kuɗi a wulaƙanta ka hankali ma za su kama ka su ce su aje ka ba za su sake ka ba sai ka ba da wajen miliyan nawa na na nan kasan nan to kudin ma da suke cewa za ka samu suke cewa ka ba su ta ina za ka same su da kana da su ai ba za ka buro gidan naku ba. To sai ka ka mu za mu je a Kaduna? Ok, Libya ba mu wani daga Libya. Ah, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. An wula lafiya. A ah, lahiya lo to kai me faru me faru gare ka? Lalle wannan lamurra gaskiya tana faruwa gare mu kwarai. Ko ni nan kaina ya taɓa faruwa gare ni an taɓa kama ni akan nan akan garkuwa da sai na bada alulukka ni kuma ni ga in eh, ina da wannan alulukka to ni za ka je ni haɗin baro gidanmu in ba dan wani abu na daban. to da dama mun ce wannan magana da aka ta garkuwa da jama'a ana tayin ta yanzu haka ma akwai wasu mutanen mu wanda an kama san je sun ba da wajen alif 40 a cikin su kun tattauna da da 40 ne za a kawo shi kasar libya ya taho nila wasu ana ta halbe su wasu ana kama su ana tsarewa ana ba matsiyar wanda za a ba ka ta yi ta jiya ta jiya ta yi ta guba haka nan da aka kai cikin kasar libya da sai a ta ok to ba mu wani cikin ba mu wani cikin wanda kuke tare da sunan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Wallahi dai duk abun da ka je mutane suna gaya ma eh to lalle wannan haka nan ne don ma mu ma akwai mutanen waɗanda ke tehe suna nan tehe bisa hayya an kama su a ma'era hakan ga abin da suke su goma sha biyar yanzu haka ma a zancen gamar ne kai maka zan takaita maka ma an kashe shidda yanzu sarwan ne ya kwai ɗayan ma yana nan ya kira dangi ne yana kira a tura mai kuɗi a jiya da marice suka ce a tura musu kuɗi idan ba a tura musu ba su ma an shi ma za su kashe shi. To mutane laraban kasar Libya ne. Sai iya shi saboda ba a gauga saboda ɗan lokacin da suka ɗiba a tura kuɗin ɗan lokaci kalilan ne awa biyu ne zuwa uku kuma abin kuɗin ba kaɗan ba ne da yawa ne sai an shiga jama'a an tattaro na an tattaro na kayan a tattara lokacin nan sun iya rasa shi babu yadda za mu yi mu dai muna roƙon Allah Allah ka mana sauki kuma mu su tashi tsaye su nema mana yanci a wannan ƙasa mu nema abin da mun ka samu mu ta yadda ma mun ƙasa wannan da mun ka zuta ba dan mu zamna ba mu nema abin da ya kamu daidai gwargwado mu ta mu kuma kuɗin da ake za. in ka zaka libi sai ka yi shekara biyar ko shidda waɗannan kuɗin ka same su ba ka aje su waɗanda za a ci kai dai to eh, malam eh, ga ka aje layi muna da muna da kira da Kaduna ga ka aje layi muna kira Kaduna wani a layi da Kaduna assalamu alaikum wa alaikum salam Mami kuma Makeri na maka fata alheri. Abdulaziz Adili Toro ne. Ina jin ka. ɗaya ne yayi. Eh ah, haka ne. Aha. eh maudu'in da naji kun naji kaman kun canza ne naji kaman kuna maganan bakin haure masu zuwa turai ne eh ai wannan bakin haure ne wanda a yanzu haka suka makale a Libya cikin su akwai Hausa na Nigeria Niger kamar da Chad to da su ne muke muna tattaunawa me zaka yi ba mu albarkacin bakin ka to mu da zai mu fata da yini to wani kira gare ka ga shugabannin wanda ke sauraron mu a yanzu haka to kiran da zan yi shi ne gaskiya rashin adalci shugabannin mu na farka shi ne ke dawo abubuwan Eh, inda ce akwai adalci akwai cewa da sauransu da aikin yi da ba a samu wannan matsalolin ba. To mun gode kwarin za mu ƙara koma a Libya. Wane ne daga Libya? Ga mana na Libya insha Allah. To ille haɗi ba mu albarkacin bakinka. ya albarkacin bakin mu dai mu dai shine muka sana wannan magana da muke yi Allah Ubangiji ya sa ya shiga kunnan shugaban kasa ya kula da cikin tsarin da ake. Dan saboda mu dai muna cikin kumci da bakin ciki wanda ke gare mu dai yanzu dai a takaice eh mu ce dai wurin da muke zamne muna cikin koshin lahiya amma sar ƴan uwan nan mu da dama ba su cikin kwanciyar hankali matsaloli da yau daban yanzu mu na in ma ka shigo cikin baka tsira ba kana ta bisa hayya baka tsira ba wurin da kake aiki kana kwana za a zo a bubbuga ma a zo da bindiga a ce abin da kun ka aje ka kuma a ƙarshe ba za su yi ta su bar ku haka nan sai sun kashe mutum biyu ko uku ko hudu ba za su bar ku duka a raye ba gaba ɗaya an kwace abin kuma sai an da rayuwa a tawanyu me Allah Allah ya sauka ba mu wani cike ba mu wani cike wani kuke zama a tare nan Eh, eh, ah. eh, akwai wani wanda ke tare da kuna? Alo, salamu alaikum. Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna jin ka. Ba sai ka waɗi sunanka ba, ba mu albarkacin bakinka akan wannan eh, lamari. tsoron da gaskiya kan abin da kaji mutane suna gayi nan cikin jiki haka nan ne tunda akwai wana musa da zai fito daga san gida ya ce mota hudu wani sun ka taho nasu ya ce cikin mota hudu wani sun ka taho nasu ya ce min to lalle ce min to shi Allah ya gyara suna gaba ce mota biyu nasu ya ce ba a taɓe su ba amma da ba na lalle an tare su an sa su cikin wasu gidaje ya ce min an abin ga an rin to yanzu wani kira gare ku ga shugabanninmu wanda ke sauran a Nijar Najeriya kamar da Chad akan wannan matsalar. to lallai abin da muka san tsakanin da Allah zo muka gaskiya a mun taimako bisa ga wannan abu da ka suka faru a cikin kasar nan mutane da dama wanda aka kashe wasu ma yanke suna ma aka kai wasu kuma sai a ce su kawo alba wasu a ce su kawo alba hamsin ko alba arba'in wasu bada a cikin mutum to kuma mutane ga munan gaba mu da kuɗin da mu ci ayyuka sai a biyu bibe da kan. to mun gode kwarai kai tsaye daga libya kun shi dai 'yan uwan wanda ke can wanda ke fama da wannan matsaloli. To madalla masu yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin wasanni a takaice daga Najeriya. Wasanni a takaice. Ɗan wasan sufa Eagles ta Najeriya Abdullahi Shehu ya kaddamar da wata gidauniya ta yaki da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasa a Sokoto garinsa na haihuwa a arewacin Najeriya. Gidauniyar na da manufar faɗakar da matasa akan illolin shaye-shaye tare da kokarin kawar da tunaninsu zuwa ga sana'o'i da ma wasanni ta yadda za su kasance masu dogaro da kansu har su amfani al'umma to ko me ya ja hankalin abdullahi shehu ya kafa wannan gidauniyar da yawa masu matasa suna kallon abdullahi shehu dan bol ne suna son su zama iri na to ni kuma ya kamata in nuna musu cewa in suna son su zama iri na sai sun bar waɗannan ɗabi'o'in na shaye-shaye da zaman banza da dai sauransu haka eh, mai girma gwamna ya bani wurin da zan gina wannan wurin inda za a dinga koyar da yaranmu za su dinga koyon ball da wuraren wasanni daban-daban ba ma kwallon kafa ba kamar su basketball volleyball wanda abubuwa ne waɗanda ba mu da su a nan. Ƙungiyar kwallon kafar Inter Milan ta kasar Italiya za ta buga wasanni biyu na gasar League ba tare da 'yan kallo ba sakamakon zargin kalaman nuna wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan Napoli Kalidu Koulibaly a ranar Larabar da ta gabata kocin kungiyar napoli carlo ancelotti ya ce ya nemi da dage wasan har sau uku inda ya ce dama ana tunkarar kulubali ne a wasan ƙungiyar ta inta ta ce tana nan tana duba yiwuwar ɗaukaka ƙara akan wannan mataki da aka ɗauka a kanta a ingila kuma an caji mai horar da 'yan wasan ƙungiyar arsenal unai emery da laifin harbin robar ruwa har ta daki wani masoyin ƙungiyar brighton a dab da ƙarshen wasan da ƙungiyoyin biyu suka yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya a jiya laraba hukumar kwallon kafar ingila ta ce wannan halayya ta kocin bata dace ba kuma an bashi nan da zuwa ranar biyu ga watan janairu da ya amsa wannan cajin da ake masa tuni da kocin ɗan ƙasar spain ya nemi gafara akan lamarin amma dai ba hada da shi ba rahoto alkalan wasan a fagen wasan tennis kuma 'yar kasar amurka serena williams ta yaba wa sabon tsarin da hukumar wasan tennis ta duniya ta fito da shi na ba da kariyar mataki ga 'yan wasa mata da suka haihu daga yanzu 'yan wasan tennis mata da suka haihu ko kuma suka dawo daga jiyar rauni za su dawo ne a matakin da suke na jadawalin mafifitan 'yan wasa a sabon tsarin domin shiga gasanni goma sha biyu a cikin tsawon shekaru uku serena williams ta bayyana sabon tsarin da cewa ya yi daidai kuma hakan zai baiwa matasan 'yan wasa mata da ke bukatar haihuwa damar samun 'ya'yansu ba tare da rasa matsayinsu ba a jadawalin tennis na duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To madalla yanzu ga labaran duniya a takaice. takaice yau alhamis yini na shida kenan da aka tsaida wasu ayyukan gwamnatin amurka kuma zai yi wuya a yau dan a cimma maslaha a kikikakan da aka samu tsakanin shugaba donald trump da 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar dokokin kasar Trump ya jaddada cewa sai an ba shi kuɗi dala biliyan biyar don gina katanga a bakin iyakar ƙasar da Mexico, a yayin da 'yan jam'iyyar Democrat suka ce san ba za ta yiwu ba, maimakon haka sai suka ce za su yarda su ba shi dala biliyan ɗaya da ɗigo uku don tsaron kan iyakar. Sarki Salman na kasar Saudiya ya yi wasu sauye-sauye a majalisar ministocinsa biyo bayan fushin da wasu kasashen duniya suka nuna a kan kisan ɗan jaridar kasar Jamal Khashoggi kusan watanni uku da suka wuce. Kafafen yada labaran kasar sun ce sarkin ya nada karamin ministan harkokin wajen kasar Ibrahim al asaf a matsayin babban ministan harkokin wajen kasar wanda ya maye gurbin Abdul Al-Jubair wanda ke rike da mukamantin daga shekarar 2015. A yau Alhamis 'yan sanda a gabashin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo sun harba harsasai da barkonan tsohuwa don wargaza wasu masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da aka ɗauka na hana su yin zaben shugaban ƙasa ranar Lahadi. Masu zanga-zangar da yawa sun ƙona tayoyi sun kuma lalata cibiyoyin da ake jinya cutar Ebola a birnin Beni. bayan da hukumar zaben Kwango ta ce za ta ɗage zaben har sai watan Maris na Bedi a wato a biranen Bedi da kuma Butembo. da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da karfe shida na asuba yanzu a madadin Maryam Garba Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham ta hada shirin da ba da umarni sai injin namu Suleiman Tarawore ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC